Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na hatsi yau Juma'a 27 ga watan Oktoban 2023. To bayan an sha labaran duniya za mu leƙa gabas ta tsakiya inda Yahudawa da 'yan Filistinu suke ƙoƙarin rufe gawarwakin waɗanda suka mutu yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa. sannan za mu kawo muku rahoto na musamman akan hukuncin da kotun ɗaukaka karar zaɓe ta yanke kan soke zaɓuɓɓukan 'yan majalisun tarayya a jihar plateau wanda zainab babaji ta haɗa mana sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda ni aisha mu'azu zan gabatar kuma a wannan makon shirin zai mai da hankali ne akan irin rawar da matasa suke takawa wajen cimma manufofin yaƙi da sauyin yanayi da kuma yadda najeriya take ƙoƙarin shawo kan matsalar ƙarancin abinci a sakamakon fari amma duk wannan fa sai bayan mun ji halin da duniyar take ciki. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya aika da wani sako na ba sabon ba ga shugaban addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei yana mai gargadi ga hukumomi a Tehran da a kauce ma kai hare-hare kan dakarun Amurka da ke gabas ta tsakiya. a cewar fadar white house jiya alhamis bayan wasu jerin hare-hare kan sojojin amurka a yankin akwai wani saƙo na kai tsaye da aka tura a cewar mai magana da yawun fadar white house jan kabi a wani taron manema labarai amma bai yi cikakken bayani ba tawagar iran a majalisar ɗinkin duniya dai bata ce ufan ba bayan da aka nemi jin ta bakinta. ta jami'an gwamnatin amurka na neman kauce ma duk wani faɗaɗɗen tashin hankali a gabas ta tsakiya bayan harin da mayakan hamas suka kai kan isra'ila a ranar bakwai ga watan nan na oktoba wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 1,400 yawanci fararen hula a halin da ake ciki kuma sojojin amurka sun kai hare-hare kan wasu wurare biyu a gabashin siriya waɗanda dogarawan juyin juya halin iran da ma wasu ƙungiyoyi masu alaƙa da iran ke amfani da su da asibahin yau ɗinnan juma'a waɗannan hare-haren da aka yi amfani da makamai masu saita kansu wajen kaiwa wani martani ne ga jerin hare-haren da ƙungiyoyi masu alaƙa da iran suka kai Siriya da Iraki ranar 17 ga watan na Oktoba kan sojojin Amurka waɗanda akasari ba su yi nasara ba a cewar sakataren tsaron Amurka Leo Austin a wani bayani. Babu wani abin da shugaban ƙasa ya fi baiwa fifiko kamar tsaron lafiyar sojojin Amurka da don haka ne ma ya bayar da umarnin a kai wannan hari yau don a nuna wa duniya ƙarara cewa amurka ba fa za ta lamunta da irin waɗannan hare-haren ba kuma za ta kare kanta da sojojinta da kuma muradinta a cewarsa da daren jiya alhamis rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai samame ta ƙasa a zirin gaza inda ta da wato dama sojojin isra'ilar ke kai hare-haren jiragen sama da take aunawa kan mayakan hamas bataliyar tsaron isra'ila ta ce samaman na wani ɗan ƙanƙanin lokaci ne inda tankokin yakinta da mayakan ƙasa suka fafata da mayaƙan hamas suka auna makaman ruguza tankokin yaƙi na hamas kafin suka koma yankin ƙasar ta isra'ila a wannan mataki da sojojin na isra'ila suka ɗauka wanda shine karo na biyu da suke ɗaukar irinsa a tsawon kwanaki shine na baya-bayan nan a kutsen da suke yi a matsayin sharar fage na shirin afkawa cikin gaza ta ƙasa da suka sha alwashin yi adadin mutanen da suka mutu a gaza zuwa yanzu dai ya kai akalla dubu bakwai akasari kuma mata ne da yara a cewar ma'aikatar lafiyar gaza madalla To kafin Ibrahim ya karanto mana sauran labaran duniya za mu kawo muku rahotonmu na farko. A bisa sharaɗin addinin Musulunci da na Yahudawa an buƙaci a mutunta gawar mamata sannan a gaggauta suturta su domin yin jana'izar su. sai dai ga mazauna zirin gaza da kuma isra'ila inda ake gwabza faɗa inda dubban gawar gawarwakin mutane suke kasa kwance cika waɗannan sharaɗa abu ne mai kamar wuya Ga daisar filo hashin gumel da fasarar rahoton Linda Greenstein daga Tel Akwai garowaki masu yawa a cikin Isra'ila da zirin Gaza. Lamarin ya fara ne da farmaki da kungiyar Hamas ta kai kan al'ummomi da dama a kudancin Isra'ila, wanda ya kashe fiye da 'yan Isra'ila dubu hudu yawancin su fararen hula. Yanzu bayan shafa sama da makonni biyu Isra'ila na kai kazamin hare-hare ta sama kan kungiyar Hamas. jami'an kiwon lafiya na falastini sun ce an kashe fiye da mutane 6,400 a zirin gaza da suka haɗa dubban mata da ƙananan yara a cibiyar bincike ta ƙasar isra'ila darakta can kugel ya ce harin hamas ba a taɓa ganin irinsa ba you hardly see this kind of atrocities that you see here da wuya kaga irin wannan ta'asa da muke gani a nan ina da shekaru 31 da ilimin likitanci ko ban taɓa ganin irin wani abu ba wanda ya kai girman wannan zalunci ba kusan garwakin mutane dubu ɗaya har yanzu suna cikin kwantena masu sanyi a sansanin sojoji a cikin waɗannan kusan ɗari uku ba a gano ko suwaye ba yawancin gaggar jikin mutane da yawa sun ƙone baki ɗaya kuma ana iya gano su da dna ne kawai idan ma za a iya. We see people that only, I don't know, one kilogram of the body is left. And Muna ganin bai fi kilogiram ɗaya na jikin uh, mutane kawai ya rage ba. Shi kenan, saboda sun ƙone ba ɗaya, kuma wasu daga cikinsu sassan jiki ne kawai suka rage. Aiki mai wahala an tantance gawa, ana yi cikin gaggawa, musamman domin al'adar Yahudawa tana buƙatar binne mamaci cikin sauri. tun kafin jana'izar ana karanta addu'ar yahudawa ga matattu kadish kan gawawwakin da za ka tattaro kungiyar addinin isra'ila da ke kwaso gawawwakin mutane don binne yahudawa ga sojojin da aka kashe akwai rukunin sojojin isra'ila da ke da alhakin kula da gawawwaki da kuma shirya jana'izar bisa ka'idojin da matattu. There always needs to someone with the corpse. They always need to make sure that the corpse is lying on its back. A koyaushe akwai bukatar a samu wani ya kasance da gawar. Kullum um, kuna bukatar tabbatar da cewa gawar tana kwance a bayan ta gaba ɗaya. Ba a kowane irin matsayi na rashin mutunci ba. Sai an rufe gaba ɗaya. Sai dai idan ya zama dole ga wani abu akan gawar to sai a buɗe takamaiman sashen da ake buƙata. A halin da ake ciki a Gaza, Falasɗin na ƙoƙarin bin tsarin shari'ar Musulunci yayin da suke fafutukar binne dubunnan mutanen da suka mutu. Uh, they say that uh, about 1,500 bodies are still trapped under the Sun ce kusan gawawaki dubu ɗaya biyar ne har yanzu suna makala ƙarƙashin baraguzan gine-gine. Wannan ya haɗa da yara kusan ɗari takwas. Sai dai abin takaici, injinan ba su isa su yi maganin ɗimbin gidajen da aka ruguza ba. kuma karancin man fetur ya yi musu illa wasu daga cikin gawagwakin ma sun riga sun kwashe sama da mako guda ana ganin sun mutu waɗannan gawagwakin ba za su iya zama wuri ɗaya ba suna buƙatar a binne su cikin mutunci ya ce kamar yadda addinin musulunci ya tanada dole ne a yi wa gawawaki wanka a lullube su da farin kyalle sannan masu makoki su yi addu'o'i musulunci kafin a binne gawar amma saboda hare-haren da isra'ila ta kai yawancin gawarwakin ba su cika ba jamai ya ce sau da yawa ba a samun damar yi wa kowa kabarinsa na daban. Uh, uh, a irin wannan uh, lokuta ana ajiye garawakin a cikin wani wuri guda kuma abin ne su tari. A rana ta hudu ko ta biyar an samu gawarwaki goma da ke asibitin shifa kuma babu wata hanyar da ta dace a yi wa kowa jana'iza. A cikin addinin Yahudanci da Musulunci akwai lokacin makoki da abokai da 'yan uwa suke zuwa yin ta'aziyya da tunawa da wanda ya rasu. Yayin da ake ci gaba da gwabza fada da dama daga ɓangarorin biyu na ci gaba da nuna alheri. A dasar Sarfilu Hashim Gumel. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu dai ga karashen labaran duniya. To Aisha, Firaministan Qatar Sheikh Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani ya ce a wannan makon ana ci gaba da tattaunawa kan batun sako mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. Yayin da akasarin mutanen sama da 200 da Hamas ta kama. ke ci gaba da kasancewa a hannunsu ko kuma ba a san halin da suke ciki ba kuma gaza ke daɗa fuskantar rashin abinci da rashin ruwa da wutar lantarki duniya na daɗa matsa lamba ma ƙasar ta yankin gaf da ta taimaka a sako mutanen duk da yake ɗasawar ƙasar qatar da hamas da kuma kalaman qatar na ranar bakwai ga watannin na oktoba inda ta ayyana Isra'ila a zaman wadda ke da cikakken alhakin dada tsanani da tashin hankali ke yi a yankin ya harzuka wasu mutane a Amurka. Masu lura da al'amura na ganin masarautar ta Qatar a matsayin mai matukar muhimmanci wajen cimma sasanci a wannan tashin hankalin. Shugabannin Qatar sun sha taka rawa wajen sakin Isra'ila wanda aka yi garkuwa da su. Jami'an gwamnatin Qatar. sun taimaka wajen shiga tsakani har aka cimma wata yarjejeniya ta yadda hamas ta sako wasu mata biyu 'yan isra'ila ranar 23 ga watan nan na oktoba 'yan kwanaki bayan da ta kuma taimaka aka sako wata mace da diyarta wato judith da nathali ranan wato matuƙa jiragen yakin ukraine sun fara koyon tukin jiragen yaƙi samfurin f-16 a arizona a wurin dogarawan tsaron sararin saman amurka da ke arizona ɗan wanda hakan ya daɗa gusar da ukraine zuwa matakin mallakar jiragen yaƙi samfurin jet ɗin ƙirar amurka wanda ukraine ta ce tana buƙata don kare ɗiyaucin ƙasarta da kuma 'yan ƙasarta daga hare-haren sojojin rasha jakadiyar amurka a ukraine bridget brink ta bayyana wannan horon da ake baiwa sojojin ukraine ta kafar sadarwa ta x tana mai cewa wannan wani muhimmin fanni ne na karfafa tsaron sararin saman ukraine amurka na alfaharin aiki tare da ƙawayenta na turai wajen taimaka ma ukraine mai fama da farmaki na rashin imani daga rasha wani mai magana da yawun rundunar dogarawan tsaron ƙasa wato na amurka ya gaya ma muryar amurka jiya alhamis cewa bataliyar ta 162 ta dogarawan tsaron sararin saman amurka da ke tucson arizona ta fara horar da wani ɗan rukuni na matuƙa jiragen yakin ukraine a wannan satin kan mataki na farko na koyon tukin f-16 inda ake kyautata zaton za a shafe watanni ana wannan horar gaida Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman kan hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar zaɓe kan soke zaɓuɓɓukan 'yan majalisun tarayya a jihar plateau da Zainab Babaji ta haɗa mana. A ƙarshen makon jiya ne kotun ɗaukaka ƙararrakin zaɓe da ta yi zama a Abuja ta yanke hukuncin ƙarshe kan ƙara da jam'iyyun APC, Labour da PRP suka shigar kan zaɓen 'yan majalisun tarayya na shiyar arewacin jihar plateau Kotun ta soke zaben shugaban marasa rinjaye na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Simon Watcon da kuma ɗan Majalisar Wakilai Musa Aga, wanda dukansu daga shiyar arewacin jihar Plateau ne kuma 'yan jam'iyyar PDP. Babban hujja da kotun ta bayar na soke zaben shine jam'iyyar PDP ba ta bi umarnin wata babban kotu a jihar Plateau ba, cewa su gudanar da zaben shugabannin jam'iyya kafin zaɓuɓɓukan fidda 'yan takarar shiga babban zaɓe. Kotun ɗaukaka ƙarar da ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC ta shirya zaɓe a wuraren da ta soke zaɓen 'yan majalisun cikin kwanaki tasa'in. Barista Emmanuel Mensema Daki lauya ne mai zaman kansa kuma yana cikin lauyoyin da suka gabatar da shari'ar. Ya mun ƙarin bayani kan abin da shari'ar ta ƙunsa. Kotu na Kotu Fatul Abuja ta yi bincikenta ta gane cewa akwai rihoto wanda INEC ta nuna cewa pdp ta bi wannan umarni na kotu na jos wadda aka bayar amma da suka zo na abuja sai suka ce wai ba bi wannan umarnin ba Sai suka ce tun da babu wannan for the sake of wai due process a bi daidai matakai na zabe wato inec an umurce ta ta koma ta yi zabe cikin kwana casa'in wanda ya nuna cewa duka political parties za su participate a wannan zabe hmm. ba su cire ko party guda ɗaya ba Hadda pdp kenan Hadda pdp shi yasa muka ce ma wannan hukuncin da aka bayar an ba da ita ne akan kuskure ba ba da ita ba bane akan doka domin abin da doka ta faɗa daban abin da alƙalin sun yi daban kuma wannan kotu ita na kotu na karshe babu abin da za a iya yi illa a je a ji umarnin wannan kotu. Mm. Ko INEC ma karan kanta ba ta da iko ta ce za ta cire PDP. A nan gida jihar Plateau kuwa magoya bayan jam'iyyun ne suka shiga rudani kan umarnin da kotun ta bayar. Yayin da wasu ke cewa jam'iyyar PDP za ta shiga zaben, wasu na cewa sai dai ta jira zaben shekarar 2027. Alhaji Bashir Musa Sati shine tsohon sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau. Mun ji daɗin wannan abun da aka yi, domin abu ne wanda aka yi shi akan ka'ida a bisa tsari na doka. Maganar PDP ta shiga zaɓe a cikin wannan karan babu shi babu dalilinsa babu kuma abin da ya kawo shi. Saboda haka shauran jam'iyyun da suke ciki su ne za su tsaya su yi zaɓaɓɓukan da aka sa. Ko da suna cewa an ce all a cikin abin. Mm-hmm. Ai baya nufin duka dukan jam'iyyu. Yanzu abin da ake cewa duka duka wayanda suke da tsarki ba wayanda ba su da tsarki ba. Yanzu in suna so su shiga sai sun koma sun bi waccan ka'ida ta kotu na farko inda aka ce su je su sake sabon zaɓe. Hmm. Zaben nan kuma ya somo daga ward zuwa local government zuwa jiha. Kuma ko da INEC ta baka dama ta ce za a yi irin wannan za ta ba da kwanakin da ake bayarwa a electoral act kwana ɗari da biyu ne. Saboda haka za su daɗa dawowa ba su yi tsarkin ba aikin ga ba zai yiwu ba. A bangaren PDP kuwa, Mr. John Akans, kakakin jam'iyyar a jihar Plateau, ya ce kotu ta ce dukkan jam'iyyu ne za su shiga zaben. Ina kotu ranar da aka yanka shari'a. Ni na wakilce jam'iyyar na na PDP a lokacin, a kotu ta ce saboda wayan su kurakurai da PDP muka yi, saboda haka a je a sake zabe. An kuma ta ce a je a sake zabe kuma zaben da za a yi duka fati da suka rajista da an rajista na su rajista fati su koma a yi zabe da su to ba mu san ko waye ne ya zo ya gaya musu amma tun da kotu ta ce akwai kuskure mu mun yadda za mu je mu ci mu yi zaben kun gyara wannan kuskuren kenan ai da dama kuskure abin gyara ne ai kotu ta ce mun yi zabe mun zabe su amma ba mu da mun gaya musu cewa mun bi umarnin kotu bai yanzu lauyoyin mu suna kai duba shari'an da aka yi lauyoyin mu za su su gaya mana yaran da zamu yi wannan dambarwa ce ta sanya kalamai da dama suka karaɗe kafafen sada zumunta ciki har da na wata kungiya ta gamayyar kungiyoyi goma sha biyar ne da ke kare haƙƙin 'yan adam suka fito da wata sanarwa inda suka buƙaci hukumar efcc ta ɗauki mataki kan kotun ɗaukaka ƙararrakin zaben da alƙalanta Rubutun wanda ba a tantance wanda ya yi shi ba duk da cewa gwamnatin jihar plato ta mai da martani kansa. Rubutun da ke dauke da sunan Mr. Wole Adewale a matsayin shugaba ya zargi shugaban kotun ɗaukaka ƙarar ne da cewa ta amince da naira biliyan uku yayin da sauran alkalan suka amince da karɓar naira miliyan ɗari biyu da hamsin kan kowace ƙara da aka kai gabansu. Wani kusa a kungiyar kare haƙƙin Biladam, Mr. Gad Shamaki, ya ce wannan aikin 'yan siyasa ne da ke neman rage ƙiman ƙungiyoyin da ke fafutukar 'yanci wa al'umma. A cikin kwanaki nan mun gan judgment kashi-kashi ba Plateau State kaɗai ba but uh, several states across the country. kuma mun san cewa wannan judgment din wayansu sun creating tension wayansu sun creating celebration kuma kin san zancen zuwa gaban alkali abinda ka kai gaban alkali tunanin alkali sanin alkali shine ke bada judgment a kai mm. dan haka da a lokuta da yara ki iya ganin kamar cases biyu sun kama da juna amma a kaduna da a iya ce gashi in kin je anambra a ce gashi in kin je imo a ce gashi nan in kin zo plateau a ce daban ko kuma kin je kano but the most important thing shine cewa duk lokacin da aka ɗau decision mutum bai gamsu da shi ba he has he or she has the right to appeal kuna sane da wannan kungiya kuwa wanda ta fitar da wayansu kalamai dai manya-manya game da wayannan hukunce-hukuncen na tabbatar miki ba wani civil society coalition da sun san zancen good governance accountability da social justice security public safety and all of this that za su issue wannan statement in wannan statement din yan siyasa ne mm. all manners of people yanzu suna creating nasu coalition din kuma kin san coalition ko ni da ke yanzu mun ba tare da mu iya rubuta wani coalition mu ce Zainab da GARD Coalition International dan haka use this opportunity in magana da babban murya cewa kar yan siyasa su yi discredited civil society hmm. free and fair election da muke magana yau a Najeriya dan yan civil society ne in short karshen ma military rule a Najeriya yan civil society ne suka yi fadansa tuni dai gwamnan jihar Plateau barista Caleb Mutfang ta bakin hadiminsa Gangbere a wata sanarwa ya mai da martani cewa ba shine ko jam'iyyar PDP ta aiki kungiyar yaya ta kalaman da suka yi ba sanarwar ta ce waɗanda kungiyar ta kira sunayensu da suka hada da manyan alkalai da 'yan siyasa a ciki da wajen jihar Plateau Plateau yunkuri ne na haddasa rikici da ɓata suna don haka gwamnan ya buƙaci hukumar tsaron farin kaya ta DSS da sauran jami'an tsaro su binciko ƙungiyar da ta yi rubutun don fuskantar hukunci. na ƙara komawa gun barista Emmanuel Mensima Daki. Tribunal da kuma Court of Appeal ya kamata ka duba lallai abin da ya faru a lokacin ranar zabe ne ba abin da ya faru kafin zabe ba ne kuma kin bin umarnin kotu ba ɗaya daga cikin dalilan da ya kamata a ce an sauke zabe ba ne ya kamata kara ya nuna cewa ni ne na ci zabe kuma ga dalilin da ya sa ni na ci zabe wasu kila akwai ƙuri'in da ba kirga ba ko akwai kuri'un da ba a hada su ba su ne dalilin da ya kamata tribunal ta duba. A halin da ake ciki dai kotun ɗaukaka ƙarar za ta ci gaba da sauraron ɗimbin ƙararrakin zaɓe da ke gabanta yayin da al'umma ke hankoron ganin yadda za ta kaya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To an gaida Zainab Babaji, yanzu kuma sai shirin yanayi da muhalli. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'ali. kasashen afirka da dama suna fuskantar matsalar kwararowar hamada dalilin da ya sa aka kafa ma'aikatar great green wacce take kula da dasa itatuwa da za su zama shingaye da zimmar magance kwararowar hamada wata dabarar da wannan hukuma take yi shine zakulo matasa da suke da ra'ayin kare muhalli a matsayin jakadun wannan hukuma ta great green wall dr fatima aliyu magaji ta kasance ɗaya daga cikin waɗannan matasa kuma ta yi bayani kan yadda ta zama ɗaya daga cikin jakadun wannan hukuma da kuma irin ayyukan da suke aiwatarwa. fara ne da um, harkar muhalli muna yin abubuwan da suka danganci harkar datti haka da bola muna wayar da kuma muna kwashe sannan muna zuwa makarantun ne ma muna koya wa yara how to start doing this early yadda za su fara kula da muhallinsu so daga nan sai aka zaɓe mu mu biyu zuwa wani tafiya da za a yi na matasa daga cikin garuruwan da ke dangance da great green world kenan wato kasashe ba najeriya kawai ba ba najeriya kaɗai ba akwai senegal mauritania mali ethiopia eritrea da dai haka na zuwa da Djibouti. kasashe da sha ɗaya matasa biyu da kowane gari da kuma supervisors ɗinsu wayannan kasashen guda sha ɗaya su ne ake ce great green World countries da ke cikin afirka wato ma'ana kasashen da suke da haɗarin kwararowar hamada yawa da hamada da kuma fari da kuma wato abin da ake ce ma land degradation na da matsaloli iri ɗaya ruwa na ƙasashen su ne sahel da sahara zan so ki yi mana karin haske a game da wayannan matsaloli da kika ambato na farko kin yi magana akan fari sannan kin yi magana akan kwararowar hamada da zaizayewar kasa a takaice dai wasu ƙasashe suna fama da sauyin yanayi akan wutar daji wasu ƙasashe ko da suna fama da zafi like heat waves wasu ƙasashe suna fama da ruwa kamar yanzu a ce kudin Najeriya like suna fama da ambaliya haka sosai kuma kudancin Najeriya muna fama da ambaliya amma matsalolin da sun fi yawa akan harkar hamada da fari zaizayar kasa shi muka fama da shi ba mu kaɗai ke fama da wa'annan matsalolin ba su kasashen mun sha ɗaya ko yanzu Somalia ta shiga sun zama sha biyu akwai sauran amma ba su shiga ba tukun wa'anda da ke ciki yanzu su ne suka zo suka haɗa kai akan cewa za su tsayar da kwararowar hamada da sauran matsalolin da suke danganci sauyin yanayi. Ita kuma Dr. Rose Maxwell Gidado ta hukumar kere-kere da fasaha a Najeriya wato NABD ta yi bayani akan binciken da hukumar take na yunkurin samar da wani nau'in masara mai jure mummunar yanayi kamar fari da kuma kwari da ake kira tela. A wannan an gwadi na karshen da aka yi sai muka ga gaskiya abun ya yi kyau wannan kwayar halittar da aka sama wannan masaran ta yi aiki domin mun ga ƙwari sun yi ma wannan dameji wannan masara na gida noma in kin ganta ganyen ma gaba daya susa sun cinye wanda ba inganta ba sun cinye wanda kuma an inganta ita ce wanda kenan muka kawo wannan sabon masara kenan wannan gwaji ne kawai ai amma idan an ba da umarni akan cewa a ci gaba za a iya a ba manoma su fara noma za a iya shiga da ita kasuwa ai wannan kowane jihar zai iya saya kowane manomi zai iya siya duk inda kake manoma su kwantar da hankalin su masaran ba ta da illa za ta ba da amfanin gona su yi amfani da ita idan ta fito shi ma karamin ministan hukumar ta kere-kere da fasaha ta najeriya Profesa abdullahi mustapha ya shaida cewa nesa ta zo kusa domin ita wannan masara insha Allahu daga nan zuwa karshen shekara za a sake ta jama'a su yi amfani da ita dama akan yi gwaje-gwaje gwaje kala-kala kafin a fito jama'a da ita su yi amfani wannan shine gwaji na karshe kuma alhamdulillah gwaji yayi kyau a sakamako yayi kyau wannan jama'a kawai su jira ci a sake shi na tabbata wannan zai juya akalar samar da abinci a wannan kasa tamu zai juya akalar samar da ingantattun sinadarai da ake bukata a jikin dan adam kuma insha Allahu ita masarar ana amfani da ita wajen abincin kaji ne abincin dabbobi ne abincin mutane ne gashi nan kala-kala to samai yadda za a samu ta bangaren ma'aikata da za su samu aikin yi ta bangaren kudaden shiga da za su shiga aljihun mutane ba abu ne karami ba to wannan shine abin alfaharin mu kuma wannan ya zo daidai da abin da shi shugaban kasa yake kokarin yi a tabbatar an sami abinci a wannan kasa tamu. mu Mai sauraro a nan ne kuma za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan Allah mai kowa mai komai mana aran rai zuwa makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu dr fatima aliyu magaji to rose maxwell gidado da farfesa abdullahi mustapha sai ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma halima abdulrahuf da kuma solomon abu da daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi madalla to yanzu kafin mu yi sallama ga ibrahim ya dawo da labarai a takaice. To a takaicen ministan harkokin wajen China Wang Yi ya iso birnin Washington jiya Alhamis don ganawa da manyan jami'an gwamnatin Amurka kan wasu batutuwa na bai ɗaya da kuma tsaro. A gabanin yiwuwar wata ganawar kuma tsakanin shugabannin ƙasashen na Amurka da China a watan gobe. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ƙaddamar da wani tsari wanda zai taimaka wajen kula da haɗura da kuma alfanun da ke tattare da amfani da fasahar lataroni mai tunani na AI. E Jiya Alhamis, Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ƙaddamar da wani kwamitin bayar da shawara mai mambobi 39 da ya hada da manyan shugabannin kamfanonin fasahar lataroni. da jami'an gwamnati da kuma ma'abuta ilimi daga kasashe daban-daban na nahiyoyi wato shida kwamitin zai ba da shawarwari na sharar fage kan yadda za a tafi da harkokin lataroni mai tunani na ai zuwa ƙarshen shekara sannan zai gabatar da shawarwari na ƙarshe kafin babban taron majalisar ɗinkin duniya na watan satumban baɗi. sauraro iya shirin namu kenan na hantsin yau juma'a 27 ga watan oktoban 2023 sai kuma zuwa can an jima da la'asariyar ku ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu da ma wacce ta kula mana da na'ura hila ni aisha mu'azu nake cewa masalam.